ونصلي وسألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وزرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا بالرحم اللهم اغفر لنا ورحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم basir umali al-yamin darasinmu yau wato aikawa da annabi ga ma'aikata zuwa Yemen wayanda za su yi shugabanci yamin saboda kun ji darasin da ya gabata shekara ta tara an dai gama da ƙasar Yemen gaba dai shugabanninta sun zo kuma sun musulunta don haka yanzu za a sa musu shugabanni wanda za su koya musu musulunci summa ba sa alaihi salam sannan maza Allah ya aika ilil yemen ummalan wato mahukunta min kibalihi daga wuri na shi Ba ba sa ma'ad bin ya aika ma'ad bin jabal ga al wato bangare wanda ya zama babba min jihati odin can wajen adan ko odin suna alkarya wa ba sa ba musa la'ashari kaurati a sufura bangare kuma na abin nan na ƙasa wanda ba maɗaukaki ba wato aka aika abu musa al'ashari. wa ma sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi da annabi zai aika su su biyu za su yi wannan tayya annabi ya yi musu wasiya da kaulihi da magana ta yi ce musu bashira ku yi bishara ga mutane wa la tu asira kafa tsananta wa mutane wa bashira ku yi bishara to yassira kenan yassira ku sauƙaƙa wa la tu asira kafa tsananta wa bashira ku yi bishara la tu naffira kafa ku kore mutane domin sabon wuri na zafuna to ya zama abinda kuka yi ba wanda ka kore jama'a na ba abinda kuka yi ba wanda ka tsananta ma jama'a na ba abinda za ku yi kenan ba yana nuni su kaga wani abu abin nan da musulunci ya ce shi za su yi amma kuma ai abinda musulunci ya ce ko ga maganganu za ka ga aya guda ce in wanga ya ja ana ganiya, amma wanga in ya ja ta irin bayani ne sai a bashi wasu ma'anoni da shi na abin da aka don haka sun ka tahi wa gala lima adin innaka kawaman Ya ce wa ma'azu kai za ka zo wajen wasu mutane ahli kitabi mutane za kitabi je idza idan ka zo wajen su fada abun ka kira su ila an yashhadu an ilaha illallah ka kira su ga wannan kalma su shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma lalle muhammadu maza Allah ne fa yana dawo laka da zalik idan sun kai ma da'a ga wannan kira naka sun yi musulunta kenan to ba a kabirin ka faɗa musu annallaha qad farada alayya khamsa salawati hakika Allah ya faranta masu salloli guda biyar kulewan laila a cikin dare da yini wato da da yini akwai asuba da zuwa da la'asar da dare akwai magariba da yi wa yana da laka bi zalika yin sun kai ma da'a ga wannan a kabirin ka ba su labari fara da alaihin sadaka ta hakika Allah ya faranta masu sadaka wato zakka ita wannan zakka to zumi na agani ya iha ana ansarta ga masu kudin su faturaddu ala ra'ayin sai a mai shi daga talakawa da wannan hadisi aka ce inda aka yi da zakana aka rabata, mutanen garin su da ka ganin wannan dukiyar to su aka ba ita da a zaunar da su lahiya da masu dukiyar saboda mai dukiya bai sani ba duwa inda a kewaye ne takaici ne suka yi shi bai sani ba to in ya hidda zakka ya ba na kewayen nan nashi su zanna lahiya da shi yau komi na mutum yana iya kyalika ka amma dukiya ta bai kyalika don ta haishi da rai komi kawa mutum yana iya kyalika amma ga dukiya bai iya kyalika saboda haka in an anta ga masu kuɗi gari sai a ba talakawan gari sai ya an ba talakawa don wani gari masu kuɗin da a ciki dukiyarsu ta yi ƙarhin garinsu ta zakka tunda kowa ce a hankali in ma za a bashi mai yawa a bashi a kwatanta abin da ka sai mai masara da gero na shekara guda na ce ba ne koyi sai da ce abin da an ka ce kenan a aimar to wani gari dukiyar mutum gurare an ta zakkar ta bisa ka'ida tana iya ɗauka wa galiluwa don idan ka shiga cikin talakawa don mai yawansu in suka samu buhun gero uku buhun masara uku suna musu shekara Mahi yawansu ke wani korar da ya samu sai a yi an samu kuma abincin daji sai a ci abinci da yana na a gida to dama abin da an ka ce a talakawa kenan ba a yi musu littahi da abinci mai tsada kama a ce shinkawa da wake ba a yi musu lissahi da shi yan kai wa mutane lissahi da wannan babu da za a yi zakar mutane ta yi ga garin nan a yi shekara guda kowa da abinci saboda haka ana lissautawa da abin da ba mai tsada ba abin da da sauki yan kamar na haka na kuma gari za a lissautawa zan shi ne abincin wanda gero yake gare mu nan kowa na amfani da shi to haka a garin kwaki ya amfani na haka da kowa har da maka inda muna da garin kwaki suka zuwa don can ba a samu abincin suna wanda yake wadatacce ko kuma gonga buhun garin kwaki duka na waje in ka sayan mutum in ka hidda dubu ɗari biyu ka sayan mutum garin kwaki sanin mai shekara in ba ya ni gare da yawa dubu ɗari biyu na sai mai gari na kwarai ba irin magana na dodoro ba garin kwarai to kun gani idan an ba mai kuɗi na hisuwa ana ba su abincin abin da ka isa su abinci to kun ga ba za su dawo su ta faɗa da shi ba duk da yake da yanzu zamani ya canza wanda duka bai shi aka baci to amma duk da haka nan dai za a samu sauƙin abubuwa tun da kun kaji shari'a ta ce haka tun da shari'a ta ce haka nan ya an kai haka nan ana samun sauƙin abubuwa zuwa a karba ga masu kuɗi a bayan ga talakawa ba wai a karba ga masu kuɗi a yi gina a wurin gina masallaci ba ko gina makaranta a ba shi na in ya gada ma ya ba masallaci in bai gada ma ba ya kai abi na gida a aji amma kai don kai dan damara kai ka kai dan nazar? ka an shi kuɗin mutane ka kai wa gina masallaci za ka yi mashayacin nan ba su amincin shekara guda in ya ishe sannan ka kai masallaci har da gode bai ana yi da su amma a ba talakawa haƙƙin su daban har da gode bai ana yi a sa ko falta amma a baiwa talakawa haƙƙin su daban Allah ya gafarta mana Ya ce abin da fa'inu a dawo laka bidalik idan su suka yi mada a ga wannan fa iyaka wa kara'im amwalihim to na hane ka da kama manyan dukiyoyinsu don dukiyoyinsu dabbobi na ba dukiya ta ta kuɗi gare su ba dabbobi na to in sun yi da'a yi musu da ka kira su sun ka musulunta sun kai ma da'a ka musulunta na biyu ka kira su da sallah sun kai ma da'a sun kai da sun kama sallah na uku ka kire su ga zakka sun kai ma da'a sun kai da za su ba da zakka sun ka ce to a to a kama to kaka ce ka kama yan awakin su kakka kama manyan shanunsu da manyan raƙon mafa tsakiya aka kama kakka ga wani gudanar babba ka ce to a kama wancan ba a ɗaukan manya na hane ka da kara'in ma'amalin manya-manyan dukiyoyinsu na hane ka da wannan don in ka kama manya za su yi maka baka addu'a wata ƙida a watan mazalumi ka bar ganin maza Allah ya aiko ka gaji tsoron addu'a wanda ka zalunta wa yana wulaita bai na hawa bai na lahi jabon addu'a wanda aka zalunta babu shamaki tsakani ne da Allah tsakaninta da Allah shi wanda aka zalunta addu'a ta tsakaninta da Allah ba ta da shamaki wanda aka wanda ya zalunci da an yi mai da yayi an yi mai addu'a kama shi daga gare wa garma kasa ma'azin bil yamani hatta tawaffa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'azu bai dawo ba kun san ma'adu shi na wannan da ba shi ya yi ma yawa darasin wani shekaran jiya bayan magariba shi na wanda ba shi mai yawa yawa to saboda an kai ƙarshen arziki ne gona ya sai gonar wanga an samu matsala ya yi hasara sai wani ya ce to taho ka sai kyau in ka girbi ka samu arziki sai ka biya wancan ni kuma ka biya yana sayanta ita ma ta samu matsala ba shi ne wancan da wanga sun haɗu sai wani ya ce ta hau ka sai ta in ka sayi ka samu arziki sai ka rage ma wancan ka rage ma wanga ka ci gaba da sana'a ka ni kuma ka biya ya sayi ita ma ta samu matsala to haka nan hasara take in ɗan kasuwa ya fara yin ƙasa to abin shi a hankali ka a sai da gida ne ka a sai da hegi ne ka a sai da duk wata ranga mata shi ai shiru ana kallo nai sai ya kai inda an ka rubuta in ya kai ya tsaya cik komi ya bayyan baya kuma ya bayyan gaba to yanzu yana ko wani abu da za a yi mai wanda ka sani taimaka mun ya taimaka amma lokacin da ya faru wa ƙasa in duk dukiyar ganin da kun ka bashi ƙasa kai kowa sai ya zanna bai da da shi na da al'amari ya yi tsanani haka gonar kowa ma'azu ya sayi sai a samu matsala sai annabi ya ɗaukai ma'aikaci tun da mutum na mai amana bai taba cin amana bar da yake sai annabi ya bashi ma'aikaci kuma ya bashi ma'aikata kuɗi zakka ka karbuwa yana kawo kunji abinda annabi ya faɗa mai game da zakka shi ma'aikacin kuɗi na zakka ka karba to yana can bai dawo ba yana tattara tambayoyin da aka yi mai dan shi na wanda annabi ya ce idan ka wa bima ta hakun ya ma'az ma'azu da mi za ka yi hukunci ya ce bi na da littafin Allah ya ce wa illam tajid in baka samu littafin Allah ba ya ce wa bi sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce wa illam ce idan baka samu sunnan maza Allah ba da mi za ka yi ya ce la'alu. ashahidu da ra'ayi ban kiyawa zan yi kokari da ra'ayina wannan shine fiqhu kenan zan yi fiqhu sai annabi ya dauki hannu na ya buga ya juma'a ya ce alhamdulillah alladhi waffaqa rasula rasulillahi lima sabba rasulullah na gode wa Allah da ya muwafaka ga manzon manzon Allah ga abin da manzon Allah ka so sai ya tura shi to an yi mai tambayoyin da ya yi fiƙiyu ya yi fiƙiyu ya kasa gane fiƙe wanda zai ba su ansa sai ya tattara tambayoyi da yawa ya zo don shawa manzan Allah tambaya ko da ya zo manzan Allah ya rasu bai ga manzan Allah ba ko da ya dawo maza Allah ya rasu amma abu musa amma shi abu musa faƙaɗe Allah rasuli shi ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya je wada shi ma abu musa ya zo aikin hajji to na ya haɗu da manzan Allah ba madina ya dawo ba aikin hajji da ya zo daga can nan, a wajen aikin hajji ya haɗu da maza Allah aka gama ya koma gida can yana wajen aiki ne yana can shi ma maza Allah ya wafaci kun ga sha'anin addu'a kenan shi yasa kuwa ganin a manyan mutanen Najeriya da yawa kuna ganin su wanda duk ya ya yi mulki sai ku ga da yawansu Allah ya isa taka masu da yawan su Allah ya isa ta kama su wannan da Allah ya isa ta kama shi sai ku ga EFCC ta mai mugun kamu Allah ya isa nan da ya kwaso da can to tana nan biye da shi idan Allah ya tawa mai asiri sai shi bi inda EFCC ta bi sai ta kyale shi ta tana sanar da shiri ne amma sai ta kyale shi idan Allah ya tashi tona mai asiri sai ce iya e sun ce abu ke faɗa sai sai ta kame shi ta ɗauko takardu ka san ga kaza ga kaza yana haɗin bayan ba sai a ce to gashi nan wani na nan wani na sai ya shiru to zalunta al'umma kenan duk wanda ke zalunta al'umma suna addu'a kamar za ta yi ko tsakaninku da ɗiyanku kafa zalunce su in sun kai addu'a tana kama su ko tsakaninku da mata yan ku zalunce su in sun kai addu'a suna kama su tana kama ku kuma kun san wata mace wato ba hankali gare ta cikakke mai yawan mata in ka kasa mata kashi goma kashi tara da rabi suna da iska kashi tara da rabi suna da iska haka nan da suke to don haka wata sadda abin ya taso komi tana iya wani kuma in an zalunce ta duk da cikin iskan nan ta yi magana ta ce Allah ya san mata Allah shi yi mata baka isa kamar da a yake addu'a su to yi mata zai yi ba amma in baka zalunce ta ba Allah ya sani kayi kai kai iyakai yanka wajen ka ba ta ita dai kanta a haka nan don ba ta samu kanta ba balle ta tsaya bisa ga abin da ya kamata kana so ta tsaya daidai don akwai mata daban-daban wata kana ba ta haƙƙinta tana neman haƙƙin da ba nata ba idan ba a ba ta ba kuma sai ta hushi don irin wannan ta bai kama ka ka ba ta haƙƙinta wanda ba nata ba da san nema ba za a ba ta ba kai dai ko ta zalunce kakkai mata ga addu'a don maza ma akwai masu iska da yawa amma dai ba kamar mata ba ba kamar mata ba to kai hatara dai da Allah ya isa ta kowane mutum da aka zalunta sai hajjatul wada'i hajjan ban kwana wa bi ashirati a cikin shekarar ga ta goma hajji sallallahu alaihi wasallam bin nasi manzo Allah ya hajji mutane hajjatul wada'i hajjatan hajji wadda fiya al-muslimina wanda ya bankwana da musulmi ciki mutane sun zo madina sun musulunta da yawa wasu ma sun musulunta ba zo madina ba ta hanyar manzannin da manzan Allah ka aika wa garuruwa wajen da'awa to yanzu manzan Allah Allah ya sanar da shi lokacin da ya yayo kusa dan ya gama aiki aikin da aka sashi ya gama to zaman mi zai tahiya ta zai saboda haka sai ya sa hajjin mun ya kuma ba da sanarwa kamin lokacin aikin hajjin ga yi annabi ya ba da sanarwa wadda take a kusan wata guda ana ba da sanarwa cewa manzo Allah zai yi hajji bana don haka duka ɓangarorin duniya inda labari ya kai sun ji manzo Allah zai yi hajji yana so ne ya haɗu da musulmi waɗanda suka musulunta shi ban kwana da suwa walam ya hujja ha bai hajji ba banda wanga za hajjojin da yayi kamin zuwa musulunci ba a kiran yawa da su da umrorin da yayi waɗanda muka karanta da ku a baya wayanda annabi yi su ba ba a kiran yaro bayan dai ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je haji sau daya wa kharaja laha yawm as-sabt rana asabar ya hita wajen wannan haji da khamsin baki min dhil-hijja a kwana biyar da sun ka rage abin da zalhaji ya shigo wa walla ala madinati aba aba jana al-ansari mai rawanin rawanin mutuwa annabi ya bashi ko madina ya san shi na iya rawanin mutuwa gare shi wa kana ma'ar rasul sallallahu alaihi wa sallam jam'un kathir tare da annabi akwai jam'i da yawa yablugu 90 alfan yana kai 90 yablugu 90 alfan yana kai 90 amma dai mai yawan malamai sun ce ya kai dubu ɗari amma dai nan mai yiwa yana nufi wayanda sun ka ita da garin madina kawai wayanda sun ka bar garuruwan sun ka zo madina don su hita tare da maza Allah sallallahu alaihi wasallam su dubu casa'in wa a harama lil hajji haisu in ba a sarbi rahilatu ya yi harama da hajji inda rakuma ta yi tattashi tare da shi wato inda ya haura kuma ta yi tattashi tsaye to ya ɗauki harama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 walam yazar sallallahu alaihi wasallam sa'iran manzo Allah bai gushe ba yana tayya hatta dakala makka ta haye shiga makka duha da hanki min as-saniyati al ko wata kowa da aka ce maa as-saniyati al-ulya nan manzo Allah ya biyo ya shiga makka wahiya saniyatu kada ana ce mata saniyatu kada suna hanya ce walan mara albaita ga manzo Allah na ya iso makka to lokacin da ya kalli dakin ka'aba kala sai ya ce Allahumma zidhu tashrifan wa ta'diman wa mahabatan wa wa birran Allah ka ƙara ma wannan ɗaki ka ƙara mai ta sharifan daraja wa abiman da girmama wa mahaba da kwanjini wa birran da alheri to kai ma yanzu idan Allah ya kai ka ka shiga makka ka isa masallaci kun san babul maliki abdul aziz da ka kawo bakin kowar nan kana cin kanka ba to yana da kyau kai wannan addu'a in ka biyo babul maliki fa da biyo wakka nan kana cin kan ka'aba sai kai wannan addu'a in babul umrata ka biyo to da ka kawo bakin kowa kana cin kan ka'aba in babul maliki abdullah ka biyo da ka kawo ga masallaci kana ganin wannan illa dai waɗanda ƙoyi biyu su aka buɗe a babur umrati a ba su cika buɗe ta ba da babur mulki abdullah amma dai babu almaliki fahad da babul maliki abdulaziz su ana buɗe su koyo shi to da ka kawo nan wurin sai ka yi ƙoƙari ka karanta wannan addu'a to bayan ya wannan addu'a sai ya shigo masallaci sun madafar baita saba sannan ya kewaye daki sau bakwai wasalama alhajar aswad ya sumbanci hajar aswad wasalla raka'atayn raka a ce inda maqama ibrahim wajen maqama ibrahim ma shariba min ma'i zamzama sannan ya sha ruwan zanzan don idan mutum ya gama dawashi ana so ya sha ruwan zanzan ruwan zanzan ruwa ne da alheri ko yanzu ga wato idan Allah ya ce ka ka samu ruwan zanzan ka sha ko baka taimaka ba akwai alheri gare su A sun masa bayan saba wal marwa sannan ya sa yi tsakanin saba da marwa shi ma saba sau bakwai amma duka rakiban bisa rakumi ne rakiban ala rahilati yana bisa rakuma ce wa kana idza sa'ida safa ya kulu annabi ya kasance bisa da ya hau dutsen safa ya karanta wannan addu'a la ilaha illallah allahu akbar لا إله إلا الله وحده أنجز وحده ونصر عبده وهدم wa wafi samini to ya kare umra yanzu an kare umra ana nan wafi samini ranar takwas ga wata da za a hita aikin hajji na aka dauka harama da hajji to wafi samini min zilhijja takwas ga watan zilhijja ta wajaha ila mina sai ya huskanci wajen mina ya te mina ba ba ta biha kuma ya kwana nan mina nan mina na ya kwana da sa'i an kauce arfa to kun ga hajji manzo Allah kenan shekara ta goma hajji abu na mai kyau amma milkin al'umma baya bari mutum ya rika samun dama ya ta aikin hajji milkin al'umma bai bari shi yasa kun ga zama ne manzan Allah sau guda je aikin hajji milki na lura ce ta jama'a ita ce ke sa wannan kuma kun san madina ba ba kamar abin na najeriya ta da makka ba kun san yanzu najeriya ta yi kusa bisa ga madina zuwa makka wannan lokaci kun ga yanzu sai ka tashi ka tahi abin na madina ka taimaka ka yi aikin hajji dukkan zama kwana goma sha uku ka dawo gida can bai yiwa saman wannan lokaci bai wa? saboda ƙasa aka taya a yi sati biyu ana taya a sai shan a jira bayan an huta lokacin hajji ya yi a kuma sati biyu duka hanya to wannan wanda adda hali kenan masu ta yi a ƙasa kunga sati biyu zai kawo sai masu abin hawa to kun wannan shi na a dalilin da ya sa in mutum na milki to ko yanzu dai nan da yake da sauki a halin da ake yanzu da yake da sauki to dai akwai wahala har yanzu akwai wahala 'yan shekarun baya a saudiya suna da rangwami ban sani ba ko akwai manyan da suka wa irin wannan rangwami da kun ga akwai shekarar da na je aikin hajji a watan zulhijja ya huta ya kwana biyar na bar gida na ce madina ni kwana guda ran na biyu mun ka wuce ko da na tahi har an kwashe alhazan mu zuwa mina ko ni ce alhazanmu har an kwashe zuwa mina wayanda ne iske mutum guda cikin wayanda yan ƙauyukan manaji ga mutum guda ne samu sai ni ba shi kaya na ya aji min dakin su sannan ni ma ni hau mota ne wuce mina kun ga sannan akwai rangwani, ana bari har kusan daren sallah ka iso to ban sani ba ko suna da wannan alharmar kun ga in akwai ta manya suna iya tahiya ko yaushe in akwai ta domin da kwanukan mina sun zo da an ce yau idan ka tahi daren sallah a ranar takwas ga wata ka ɗauki harama takwas ga wata ta hajji ka wuce ranar goma ga wata ka gama aikin hajji ranar sha biyu ga wata ka gama zaman mai na sha biyu ga wata ka ga kwanan ka hudu ranar biyar kana iya hawa jirgi ka dawo in babu wanga jirgi na alhazai akwai a jirgin 'yan kasuwa kana iya hawan jirgin 'yan kasuwa ya saukar da kai egypt ka hawa jirgin 'yan kasuwa ya sauke ka lagos ko abuja sannan ka hau jirgi ka zuwa da haka za ka iya samun wannan dama ka yi wani da jirgin an kasuwa ba na ara ba kun ga mai mulki yana da kuɗi ne bai gano wannan tsadar talaka zai ga wannan tsadar don na taba ganin wani da ya bidi jirgi bai samu bai shi jirgin ingila zai hau ya hau jirgin ingila daga ingila ya hau jirgin lagos sai eh, daga makka ya eh, ce zai je jidda zai je jidda ya hau jirgin ingila ya wuce ingila jirgi na sauki shida ma ya sai ya sai sai ya dawo lagos ya hau jirgin lagos don nan ba a samu jirgin ingila a jirgin lagos ba to kun gani in mai mulki na yana da kuɗi ne don hakulla lura jama'a ya halitta shi wannan ya yi ibada sai kuma ya dawo ya haƙi da lura al'umma sai ya halitta za ka ga ya kashe kuɗi da yawa amma dai bai yi laifi ba duk da kuɗin da ya kashe bai yi laifi ba to amma in ba haka nan ba bai yiwa ga mai mulki yawan tahe-tahe irin waɗannan dole sai hankuri da wasu don duk ya ɗaga wani abu na na iya faruwa ko dori bale yanzu da ko jiran da aka yi ka ɗaga wani ya hau shira ya kai ne kamin ka dawo da ka daga wani hau kai ne yaka kokari ya raya kamin ka dawo duk ta ya haka nan na take Allah ya ba mu kariya da tsaro ne da albarka sunaye ne da sabobi ne maɗaukaka to muna nan a mun ƙari darasinmu akan algasar kwace bacen dukiyar mutane da kuma baɗin malamai da muka karanta a kan wannan yau darasinmu babu da ijara babin bayanin ga aiki a ga aiki iri-iri na duk aikin da za ka yi a baka kuɗi shi aka ce maza aiki ma'aikatan gwamnati duk 'yan ga aiki akan ɗauke su ne don su yi aiki a biya su ba wai manoma ɗaya da magina da makera da matsonka ba su ɗaya ‘yan ga aiki ba illa dai ga aikin ma ya danganta wanda ka ga aiki ga babban mutum ko shi babbana wanda ka aiki ga aiki ga matalauci shi ma matalauci na saboda haka shi yasa kun ga ma'aikatan gwamnati sun zama manya don manya suka wa aiki amma dai duka a aiki na kwada gona ai kuna ji suna haɗin ƙungiyar kwada goko ta ce za ƙungiyar yan ga aiki kuna ji suna haɗi ba su yi musu ma'aikata yan ga aiki su ba su yi wannan musu ba to darasin mu babu da ijara al kabiratu saminatu wal 20 ba da ni a tai kabira ta biyu da da Da takwas. akhiru ujratul azim jinkirin jingaɗan ga aiki mutum ya maka aiki ya gama ka kibiya ne kana cewa zan biya kun bayan ya yi maka aiki shi ya gama aiki ne kai ka kibiya ne aw man ko a hana mai jinga gaba dai ba da faragi amali bayan ya gama aiki ne a gwada mai iko a hana mai jinga gaba dai to wannan babban laifi ne a karajar bukari wa gairu da bukari da wani sun ruwaito an abi huraira radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi ya ce inji mala abu huraira kala Allah ta'ala Allah madaukin sarki ya ce salasatun ana hasmuhu yawmal qiyamah mutane uku ni ka ƙara su ranar qiyama mutane uku Allah ka ƙara su kar su tunanin da wani za su shari'a in an ce Allah ka ƙara kun san akwai abin nan da aka cewa sai mutu ya wani laifi an ka tai kotu sai a ci kwamishinan yan sanda ka kararta to iri ne ne wani haƙƙi ya mutuwa an ka zalunta amma zaluncin ya yi ƙarhin wannan mutumin shi shari'a sai hukuma ta an san mai to ga mutane uku Allah ya an san musu shari'a wa man kuntu khasmuhu khasamtu yace duk wanda naka shari'a da shi zan kasa shi duk wanda nika shari'a da shi bai iya kasar na daya rajulan a haɗari sun magadara mutumin da ya ba da alkawari saboda ni kuma ya yi yaudara mutumin da 'yan siyasa sun ka toho sun ka iske shi yana iya shiga cewa sun ka iske shi sun ka ce goyon baya suka zaɗa ya ce ya yi musu alkawari tsakani ne da Allah da shi da jama'a sai za su zaɓe shi an ka kawo kaya an ka ba shi yasa gida wani ya taho ya ce shi ma ya mai alƙawari kuma an ga gudata ko wata inda ya kawo kaya sai a ce ya mai alƙawari to irin wannan mutum ne mayaudari ranar kiyama Allah ka ƙara sai da Allah zai shirya biyu wa rajulan ba'a hurran fa akala tamanahu mutumin da ya sai da ba da ba bawa ba yi mai dubara ya hita da shi da gidansu ya ce sai suwa ya ci kuɗi ne kamar da a gani wannan lokaci da muke ciki kuna ja akwai bayi nan wayanda aka zuwa Niger buzayen nan a harare da bakaken nan duk ana zuwa a tawo da su sai a tawo a sai su ana a gaya ma owayensu za a tawo da su a samun musu aiki su samu kuɗi sai a tawo a sai su ma wani mai kuɗi yarinya an ɗauko ta tana ya ƙarama an kawo ta da gida aiki ɗaya ta ka yi ba ta san matsayinta ba a shi sai an kai to wannan sana'a ce fa wadda ita a sana'a wasu yanzu ba yanzu wani ya zo nan ya gaya min akwai wani ɗan madina yaro na makarantar madina ya yi karatu yana ta huwa nan ya ɗauki yara ana ba shi yara ya ce zai ce ya sama musu admission yara ƙanana waɗanda sun ka ƙare firamari haka wasu kuma sun gama secondary amma dai ƙanana ce zai ji ya samu musu makaranta a shi sai shi su ya kai a ga yaro ya daɗe bai dawo ba a shi sai sai aka yi asiri ne wanda ya tonu wani yaro dan oki ɓokewar ga tamu yana zaune mina sai ya ji wannan mutum ya ga ƙoƙari ne sai ya ba ya ɗanai tunan na tattashi wajen sai da yaran wanda zai yi sai an ka kama shi abuja to wanda an ka yi da shi abban sani ba amma dai shi wannan ɗauke ya ce shi da ya ansa ɗanai ya ce shi ka ya samu ɗanai ya anso shi to haka nan na suka yi sai a sai da yaro can a miƙa ma wani mai kuɗi shi bai san kowa ba hidima dai ya zama bawa in yaro ya tashi ya zama haka nan kunga ya zama takari tun da bai da takardar zaman ƙasa sai ya ɗan samu wani lokaci mai tsawo ana iya bashi wani abu ya tura ga gida ya saba can sai ga yana son can sai koma shi ta wahala ƙarƙashin su ya saba da can wanda can ya kaso to duk nan da kayan haka nan Allah ka shari'a da sura na kiyama to waɗanga kenan an ce waɗanda ka zuwa ƙasashen turai ƙasashen can na nan baya gare ni waɗanda ka yawan zuwa can idan tahiya ta kama ka ka zo Ethiopia za ka gansu da yana ƙanana suna hawan jirgi zuwa ƙasashen turai in ka zo abin na Cairo za ka yi ta ganin su da yara ƙanana musamman 'yan mata ana ta yi da su can na ana kai su sai suwa suna kai su to duk wanda an musulmi da ya yi irin wannan sana'a ya sai da mutum wanda a ɗaba bawa ba ga wani mai kuɗi don shi mai hidima ya anshi kuɗi ya ci kuɗin annabi ya ce to Allah ya ce ni ka shari'a da shi ranar kiyama ba wani ba in an ka ta hukunci ya san da Allah ya ka shari'a ba da Allah ya ka shari'a ba da wannan yaron da ya sace ba da dubara aka ansa su ga uwayensu wata za ta daɗe sai ta zo ta zo da dukiya da yawa sai a yi ta ce mata ta koma ta kawo dukiya nan ko sai shi ta an kai can ga wani alaji. to mutum na uku wa rajulun istajira ajiran mutumin da ya dauki dan ga aiki yayi mai aiki fasta fa ya gama mai aiki ya cika mai aiki ne da ke walam yudi ajrahu bai bashi jangate ba wannan shi mutane da yawa sun kashe ga ciki musamman masu sa yara aiki da masu sa har dai masu sa almajirai aiki almajiri ya yi aiki ya gama a kibiya ne wani ya yi biya har ya gaji ya yi ta Allah ya isa ba a biya shi ba to ku ya tura da irin waɗannan abubuwa Allah ka shari'a da masu wannan aiki hadisi ne sahihi don Bukhari ya ruwaito shi wabna abin wabna maja kuma ibn maja ya ruwaito bi sanadin a da sanadi mai kyau annabi na umar radiyallahu anhu ma daga abdullahi da umar radiyallahu anhu wa dabrani kuma dabrani ya ruwaito an jabirin daga jabirin wa abu ya ala da abu ya ala da sun hoto ana bi huraira daga abu huraira radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa dul ajira ajar ku ba dan ga aiki janga aiki ne kabla an ya jiffa araku kamin zuwa ne ya bushe idan dan ga aiki ya muku aiki yana gamawa ku shiga jin jinkarka kada ku sa kowa shi muku aiki sai kun hada kuɗin da za ku biya duk wanda kuka so ku sa shi muku aiki kar ku sa shi sai kun haɗa kuɗin da za ku biya shi ga kuɗi a je yana gamawa na gama abin da ya matsala ku aika a biwa ya gama in an ka ya gama to in bai gama ba gama ga kuɗinka shi ma wannan hadisi na ibn maja hadisin sahiha wa sahahu al-albani fi sahih sunan ibn maja. tambayon tunatarwa ma da kira abinda aka ambata min kawai ne haza kabirata na kasancewa jinkirin biya an ga aiki gatai alkabira ne kuwa zahiro wannan bayyane yake ma'aluma abu na sananne min mamarra ga hadisan da suka gabata ba da da ya wuce firgasar mai ga kwace wa matsala gani da jinkirin mai kuɗi ga wasu hadisai sun gabata matsala gani da zulma wanda an mai hali ya ɗauki ɗan ga aiki ya yi mai aiki to zalunci na ya ƙibiya ne ya yi mai jinkiri ya ce ta sai an jima ka dawo to zalunci na wannan yana daga cikin abubuwan da ka sa masu arziki da yawa suna karyewa wani ma ba karyewa mutuwa ma ya wani ma ba karyewa mutuwa shi kai cikin mutanen jega akwai wanda yan ga aiki sun kai mai noma sun kai sun kai ya te ya gano gona ya ƙi sun ka ce to in baka zuwa ka gano mu mabukata muke tun da la'asa mun ka gama aikin ga biya mu ya ce kun bai biya shi sai ya ta ya gani kuma ya ce bai zuwa ne kuma bai zuwa yau balle ya biya yan ga aiki sun kai hushi sun kai mai Allah ya isa cikin daren nan bala'i ya faɗa mai wani irin ciwo da ba a san ko wani iri mutumin nan ya wahala aboki ne ya ƙi waɗi ya ƙi haɗin sanadiyya ai mutumin nan tun da ya faɗi bai kuma sanin inda yake ba sai dai lahira ya san inda yake sai dai lahira san inda yake amma tun da ya faɗi bai san inda yake ba hayabar duniya sannan aka ɗora tambayoyi aboki ne ya ci ga dalili aboki ne ya zo ya faɗi wannan ya ci shi addalili Allah ya isa sun kai mai yana tahowa gida ya faɗi bayan magariba yana tahowa ya faɗi kun ba wai irin faɗo ga a ce ya faɗi ba yana tahowa gida ya ci bai da lahiya shi kenan ya kuma kai hiye da bakwai guda kwanci asibiti da sai an tawo bai san an hita ba ya ba duniya sannan aboki ne ya faɗi da ya faɗi da wuri-wuri an ka tadda mota an ka tai garin nan an ka bi da ga aikin nan an ka biya su kuɗin su kun ga kuɗin ku eh to ga dubu kaza an ƙara muku kyauta sun ka ji daɗi to ku ne addu'a ta alheri suna yi da abin nan na walwale to Allah bai ne haka ba don bai faɗi ba sai da alajin mutu eh? bai kyauta ba sai da alajin mutu ya ce wallahi ga dalili kuma sun ce mai ya biya yake biya to kun ga wannan yana cikin matsaloli da ka ba da matsala matsalolin da ka ba da matsala kakkusa ɗan ga aiki aiki sai kun samu kuɗin da za ku biya ga kuɗi ga aiki In eh, ai shi alheri kowa ka yi ne ana so ne ko kaya kaka sai suwa wanda ka tawa ya sai kayan ka da ya sai babu jinkiri yanzu biyan ka yi, ni ka hana ma ya ce yana son kaya kai sauri ka ce abin nan guda nawa ka kaso ya waɗi ka kawo mai tun da ka san babu kwantatawa ai cuta kowa bai son ta wali wuri da wali wurudu hadihil wa'idi don tahowa wannan yacewa a shadid mai tsanani fihi ga wannan matsala bi khususi shi kadai wato kin biya abratu da zake da haka na kadai tashi da ambato nace babu ijarati sun mara'aitu ba da ma'adda wa mina kaba'ir sannan ga cikin malamai ma wasu sun kira ya cikin al-kaba'ir wa abradahu bi dhikri kuma shi ma wani malami ya kadaita wannan da ambato kama fa'altu kamar wada na aikata babu ihya ilmawaci mawati ihya babin bayanin raya ƙasa saran daji shi wannan karatu kun ga karatu na amma kamar muna yanzu babu dajin da za ka kai sara nan duk dajin da ka gani nan sosai dai na gwamnati amma na talakawa duka an sari marra darasi ya gabata anna mina kaba'iri man ufadda da ba'i lalle yana cikin manyan zunubai al-kaba'ir mutum ya hana sauran ruwa kamar sarraha bil hadisu sahih kamar wanda hadisi sahihi ya bayyana da shi mutum ya hana sauran ruwa wato kana daji ka yi ban ruwa gonarka ko kuma matahi ya biyo babu ruwa kai naka yana jin kishewa kake baka bashi to babban zunubi na don kashe shi kaka son kai tunda bai da ruwan ga kuma ba a rayuwa sai an sha su kace baka ba su wata shi ma alkabira ne alkabira ta tasa'atu wal 20 ba'da mi'atayn alkabira ta 229 albina'u bi arafa aw muzdalifa yin gina a can hila arfa da hilin muzdalifa awa mina ko hilin mina inda mun kalabe ta hari ne wajen wanda ya ce haramun kun ga arfa akwai akwai gari amma ba cikin arfa ba mina akwai gari amma ba cikin mina ba muzdalifa akwai gari amma ba cikin muzdalifa ba to amma nan cikin hilin muzdalifa ko cikin hilin amina ko cikin hilin arfa to yin gina wurin alkabira ne amma dai akwai gidaje kunga yanzu duk wani babban mutum haka an ce duk wani babban mutum na saudiya mina yake gidajen suna can mina wani birni na an kai mai ɗankarin kyau can mina an kawata shi da hanyoyi masu kyau to amma ba cikin mina ba shi dai an ce mai mina don wajen mina na ake amma dai ba cikin mina inda aka zama mina ba nan na ba wa zikiru hada mina kaba'iri baton wannan cikin kabaman yanzu da bai a gini ne a kauli bi a kan magana tace haramun ne ya haka to don haka an baton wannan wa zikiru hada An ambaton wannan mina kaba'ir cikin manyan kabira bina'an alal qawli bi tahrimihi don gini da cewar da an kai haramun to wannan zahirin ne. la'annahu ala hadha alqawli yakunu min ghasab ad don ga wannan magana tunda mina wuri na wanda yake baya halitta ga wani mutum to in wani mutum ya anshi shi yayi gina to kwace na yayi ya gabata wanda ya kwace kuma ya kwaci wuri ya yi haram wa da annahu kabiratun kwace ko ya gabata cewa alkabira ne wa mamar rafi mina wa'i da shadidu kuma hadisai sun shuɗe game da kwace na kacewa mai tsanani bayati zalika kulluhu fi man fa'ala hadha mu'taqila da tarihi wannan da yakan zo ga wanda ya ta cewa gina mina haramun ce alkabirar da talasu na ba da miya a kabira ta 230 man'un nasi mina ashiyayi Al-Mubaha tilawa hana mutane ga abin da abubuwan da sun ka halitta gare su al'umun dunkule awar kususi ko keɓe kala'adar mai tafi kamar ƙasa haka inda ba gona kowa ba wani na so ya kama ya noma a hana shi to shi ma alkabira ne allati juzu li kulli ahadin abin nan uha. kasar da ya halatta ga kowane mutum ya raya ta wato ya mallake ta ya gona da ita abin nan kashe wari'i kamar hanyoyi war masajidi da masallatai hana mutum da ya yi da hanya hana mutum ya yi unhwani da masallaci haka yake kamar hana shi ya yi unhwani da abin da yake halar ga kowa da kowa warrabaɗi da wurin da baɗi wani ma'adin da inda ake tono abubuwan ƙasa Albaɗi na awon zahira na bayyane ko na ɓoye a faman wahidin min hadi hana guda daga cikin waɗanda abubuwa da muka lissauta an an yuntafa an an yuntafa bihi a hana shi a hana yin uwani da shi muna da jaiz da tawakkala ta halitta yan bagi an na kabiratin ya kamata ya zama kabira la'annahu shabihun bil gasab don yayi kama da kwace kun gani kamar yanzu munan a sai abi ko ina a gini ko ina sai abi a gini babu wani hili da gwamnati ta keɓe wanda mutane za su yi unhwani da shi kowa ya yi unhwani da shi ya tahiya sai har da hilayen da sun ka keɓe don tarurrukan sun wani ciyaman in yadda sai raba ma 'yan uwa ne kamar da kuka ganin jega akwai hilaye da yawa na gwamnati wayanda ta keɓe don unhwanin al'umma amma yau duk sun zama mulkin wani guda guda cikin mutane wani ma gida an ka ya yayi da su to duk abin da yake an keɓe shi don umarnin mutane to ba ya halitta wani ya mallake shi kun gani a misali ga waɗannan abubuwa in kakkamanta su sai ka da hanyoyi to da da waɗannan wurare shi ya sa ku a ganin ga hanyoyi yau in an towa ne sai ku ga an tara hanya wa'azi wanga ya hanto sai a tara hanya idan bako ya to wanda bai san wata hanya ba sai wannan hanya an dagula mai taya ya sai an dagula ta kai har an kai ba wa'azi ba yau mutane gargajiyar su kawai in tattaso ta lokaci sai su hito da su da mazansu da matansu su haya hanya duk su tari lokacin ga mai haɗari wani in an ka kai la'asar bai shiga garin su ba sai dai ya kwana wuri da la'asar zuwa magariba hanyar su wata biyuwa wasu ta wadai don gargajiyar su dai mazan su da matan sun biyo hanyar sun ya kasa samu yana gaggawa ya isa da wuri tun ba a kai lokacin da ba a bai hanyar su ba to don haka mai littafi ya ce wannan abu yan bagi an ya kuna kabiratan ya kamata ya zama babban zunubi la'annahu shabihun bil gatab dan yayi kama da kwace kamar shi mutum an kwace mai hanyar wa huwa kama law mana al insanu min mulkihi kamar da mutum ya hana cikin mulki ne wato an hana shi wuce kamar mulkin wani na kamar da kwa ganin ga hanya wasu dai sun kawo su sun aza kamar kamar nashi na wani kaga ya kawo itace ya aza kamar shi adda gode benga wani ya kawo wani abu ya aza ya dai tare ba abu gehe wai gehen gida ne na kamar shi gode bi to ganin kamar babu hukuma jega hukuma ba ta ba mutane yakin su ga irin waɗannan abubuwa shi ya sa su kai tu wannan hobe halitta shi ba don ku sani sani don ku san da sani wannan hobe halitta shi ba don ku san da wannan idza sai kaqi lil intifa'i bi shay'in min dalika kasu ya ƙaƙi lil intifa don wanga da ya biyo hanyar ga zai wuce yadda ya cancanta shi unhwani da da ita kamar wadda ya cancanta shi unhwani da gida ne in ya shiga to ita ma haka ya cancanta shi unhwani da ya shi ya wuce fa kama anna mana maliki a kabiratan fa kaza man au hada kama hana mai mulkin abu a hana mai gona ta shi da ita an she ta a hana mai kabira ne to haka nan an she mai wagga Abin da ya mallaka ya biya wuce an she mai shi shi ma a kabira ne to duka waɗanda abubuwa ku rika kula karatu muka yi da ku amma karatun da ya muka yi in mun ka tashi kowa sai shi taimaka da ya gada dama to shi wa in ka daga ka sani ya zama hujja gare ka in dai ka riga ka sani ya zama hujja gare ka in baka sani ba ana iya maka uzuri amma in dai ka riga ka sani to ya zama hujja ka gyara ko Allah shi ma hukunci al-kabiratul hadiyatu wa 30 ba'da mi'ati al-kabira ta 230 da da dai yake abin nan ikirahu ikira'u shay'in min ash-shari'i wa akhadhu ujratihi wa in kana harimu mulkihi aw makanihi wato ikra'u shay'in ba da kira'in wani abu min shari daga mai shari'a wa akhadhu ujrati da an sajjin gati wa in kana harimu mulki ko da yana cikin haramin mulki ne a dukani ko cikin shago ne wa addu hadha kabira kidan wannan shi ma kabira kuwa ma waka fi kalami gairi wahidin shine abin da ya auku cikin magana hiye da mutum guda min a'in na cikin shugabannin mu fi hadal babu da wannan babu qalu sun ce idza fasaka a innahu fisqun ya haka nan fasikanci ne wanda lalun fata wa min samma qala al-azri daga nan mala azri yace fi man yafaluhu fi ma yafaluhu kala'u baitul mal ga abin da wakilan baitul mali suke aikatawa fi shawari ga hanyoyi min wa akaza ujratin min aljalisin fiha na an sajjin ga masu zama bisa hanya hanya ce wasu nan suka son su zanna to bai halitta su tare hanya su hana mutane wucewa to akwai mutanen da su dole sai sun zanna bisa gare ta sai hukuma da ce to in sun zanna bisa hanya to su kawo haraji Ya ce to la adari bi ayi wajhin yalqa Allah man yafa'al zalika wanda kai haka ni ban san ko da wace huska zai game da Allah ba in kiyama ta yi wanda kai yin haka ban san ko da wace huska zai game da Allah ba in kiyama ta yi inda dai ya za hanya hanya ta to abin ma hanya hanya ta amma ba a cewa ka yi zaune bisa hanya ka tare ka biya haraji kamar ka so mala hamza kun gani duk mutane sun ƙetaro sun wuce gota sun kowa ya to bisa godabe ya aza kaya ne to su ban sani ba suna biya haraji ga hukuma akwai masu an sau kudi ko? hukuma ka an sako ko ko mai wanda abda gida kusa ga wurin to shi dai wanda aka yin zaune a tare hanya kamar da kuma ga na yi misali ne da wannan kasuwa da kasuwa tun ya tahi kun ga wannan ga kasuwanni guda biyu yau in an ka cirar da suka ci na ka biyo wurin baka sani ba to duk ta yi kasa da gudu to ya ce wanda ka cewa su ba da kuɗi su zanna na wurin ana an sa haraji gare su bisa hanya ya ce ni dai ka yanji mai littafi la adari bi ayi wajen yarka Allah ma ya zalika wanda kai haka ni ban san ko da wace wasu kazi game da Allah al ta thaniyatu wa 30 ba'da mi'atayn al-kabira ta 232 al-istila'u ala ma'in mubahin mutun ya jibanci ruwa na halal wa man ihi min min sabili ana su ga mutane ruwa na halat tabki na ba gona kowa yake ba daji yake ko rijiya ta ba gona kowa ba yace mutum ya biyo yana jin kishiwa yace bai shan su wasu sodi ba yace ba yi kamar da kuma ganin wasu na yi suna cewa yanzu komi sun ka ga dama su ka yi don su adda iko ba mai iya wani abu da su kana ji kana gani a hana maka haƙƙinka to duk wanda ya jibanci haƙƙin da ba nashi ba haƙƙin wani ya hana mai haƙƙin wani ya jibanci haƙƙin wani kuma ya hana ma mai haƙƙin na haƙƙi mai to ya shiga cikin wannan a karajar shekani bukari da musulun sun raito an abi huraira radiyallahu anhu kan kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce talakatu la yukallimuhum Allah mutane uku Allah bai musu magana ta rahama yau mal kiyama ranar kiyama wala yuzakiha Allah bai tsarkake su ranar kiyama walahu azabun aliman suna da azaba wanda mai da dira na kiyama rajulun dan rage sauti mai wayan rajulun ala fadl ma'in bi falatin yamna'u min min sabil mutumin da yake yana da ruwa daji ya hana mata hi ruwan to ya aikata al-kabira al-hadis ka kammala hadisin wa kalmarra wa yati kuma zai zo wannan milkin kayan mutane a hana ku gaya ma abin nan waɗanda aka ba da takin zamani a sai a raba mutane su tsora lissayi wane ba ɗan jam'iyyar muna ba wane ba ɗan jam'iyyar muna ba ko haɗa musu ba jam'iyya adda shi ba kayan gwamnati na an ka kawo an ka ce a ce gashi a raba ma jama'a to raba musu kowa da kowa gwamnati tana da iko ta ce wani ga na keɓe shi ga abin da zan bashi tana da wannan iko amma wanda an ka ce a ce a raba ma mutanen maza ba kaza ka ci shi ka ci goba uwa wuta mai hannani cikin ciki ko ya yi shi ko bai yi shi ba ai maza ba an ka ce a raba ko ko ce an kai a raba ma yan jam'iyya ɗai ba mai ce a raba ma 'yan jam'iyya ɗaya zama babban azalumi shi kuma Allah ya karya shi sai dai ya ba su a kai ko ya kuko yare don kuna 'yanci amana mutum na ji yana gani ga kaya ne ana rabu yana ji yana gani ga kaya ne ana rabu to ku ya tara wanda dai ya daga baki ya ce Allah ya isa mai to ku abi da kallo a gani irin wancan mahaukaci ku zan na yi mai tsakiyar gode biyar ido kuna gani ko ko to zan ga eh, tarbo ne ma haka shi na ba ka ta tsaye ke gode bi ido ne kuwa Allah ya gafarta mana tambihun tunatawa hadha huwa sarihu hadha alhadith wannan shine bayyana wannan hadisi walaza jazama katiruna ba da abin nan zalika kabirata saboda haka malamai da yawa sun yi hukunci da kidayen wannan alkabira wala budda min da zalika babu makawa a kebe wannan bi man'i wato da hanawa wadda addi ila tadarrurin shadidin wadda ka kai hana mutum ga haƙƙi ne wadda ka kai shi ga abin nan ga hana shi ruwan wadda ka kai shi ga cutuwa mai tsanani wa illa idan babu cutuwa mai tsanani to nan fa mujarradul man'i wa tadarrul hafif hana mai ruwa kawai ya cutuwa ya kaɗan la ya kasa di kawai na zarika biya tambayi hukunta wannan ya zama kabira amma dai in an ka tabbatar da in bai samu ruwan nan ba babu inda zai same su da sauki sai ya wahala sosai to har kabira ne Allah ya gafarta mana ya sa mai kyakkyawan ƙarshe ya sa kuma aljanna ta zama makomanmu in kiyama ta yi in dai ba hanya ta ba in ba hanya ta ba baka da layi ka kare hakinka in dai ba hanya ta ba amma ka taho ga hanya ka tare ka hana musu wuciya kuma hanya ta ba kai adda wurin gaba amma wurin ka milkin ka milkin kana kowa ka so ne ya bidiya gare ka ai munan ne adda sauki abubuwa yanzu wani wuri idan mutum na da hili ko kwana za ka yi shi sai ka biya shi a wurin cin abinci ne ko ya ba yan uwa nai cewa gode ban ga babu wurin kwana sai nan ya gyara shi kwato shiga ciki ya yi kwana naira dubu biyu ko dubu uku Don uwa ne da bai da aikin komi ya ce zanna nan ka ci abinci kowa ka san uwani da hilin mai biya mu in mota fakin za ta yi kana iya kawo mota kanan ta yi fakin dubu kaza awa guda dubu kaza awa kaza dubu kaza kaya ne na in kana sai sayi in ba ka sai ta yarda shi munan na ko mu ana nan ta ga wayannan abubuwa ko mu yanzu ana nan ta ga wayannan abubuwa ba dai kasuwanci na ba kuma halattacce wanda shari'a ta halitta, wanda ka so ya amfani da kayan kai Do to nan gaba kaɗan sai kun ga an fara sayan gidaje ana rushe su jihar hanya in ya tau yana so ya yi kwana ga masu hakuna ya shiga ya yi kwana ya biya in ya ije wani abu kuma ya biya a sana'a ce to Allah dai shiga farta mana amma dai abinda a haƙƙin jama'a bai halitta ga kowa ya tarci abinda a haƙƙin jama'a baya halitta ga kowa ya tare haƙƙin jama'a amma na kowa kowa ya tare haƙƙi kowa ya riƙe haƙƙi ne in ka ga dama mutane su yi wani da shi kana iya yanzu in kana da hili kana iya a kawo ma ƙasa da yawa sai ka sa a yi daɓe buldoza ta shiga ta daɓe shi kai mai hanyar shiga da ya kace mutane su riƙa shiga su yi kwana kyauta Yanzu ya rage gare ka in baka ga dama ba kuma ka ce duk wanda ya shiga ya kwana dubu kaza wanda ya baki zuwa marece dubu kaza sana'a ce wanda ka iyawa ya sayi wanda bai iyawa ya sayi wani wuri ba ka da laifi Thank wani na ya ba shi izini ya yi gadar e shi mace wani na wa ba shi izini ya yi a gani ya kamata ya cuci mutane ya samu abinci Thank you. layin hukuma ne wato ina ganin yi kama da wani abu da niga ana yi kudu maso gabas na ga wannan tun wajen 1979 to tun wannan lokaci niga suna yi haka ne sai mutum shi gada ta kwarai inda babu gada ta kwarai ya kai hukuma za ta sashi in yayi zai kawo kudin da ya kashe to za a bude account mu duk wanda ya biyo akwai abin da ya ka biya in ya hada kudi ne ya biya sai ya kwashe kayan hukuma ba ta bada kudi in ya hada kudi ne sai ya kwashe kayan mutane sai su bi kyauta to ban sani ba ko iri ne na wannan cuta ce a gaya ma hukuma ta tsawace masu cutar da mutane irin hakan a mi da to a ta yi a faɗa mata ai koyi za a yi e, koyi za a yi ƙa'ida aka yi annawa ya kashe naira goma to zai zanna in radda ya cika naira goma ya wuce ya to abin da ya kawo ya rasuwa da to wannan gaskiya ni ban san wanda zan yi in halatta shi ba abinda kawai zan ce ya wa annabi masalati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى اله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 Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka da ya bada ka da ya kalafi Allah ka raba mu sabonka da sha'awa ce Allah ka raba mu sabonka da sha'awa ce duk abubuwan ga da muka karanta waɗanda ka haramta Allah da suna sunayenka ka raba mu da su ka nisan mu da su wanda muka jibinta Allah ka raba mu da shi wanda ba mu jibinta ba Allah ka taimaka mana kada mu jibince shi ka kara mana imani ka kara mana lahiya ka kara mana tsoronka ka ƙara mana ibadarka ka gafarta mana ka gafarta wayan mu ka gafarta wa matayenmu ka shirya ɗaya da zuriya ka gafarta musu ka taimaki bayan ka musulmi yare da manya maza da mata inda duk suke Allah ka shirya su Allah ka gafarta musu ka ɗaukaka musulunci da musulmai baki daya ka walakanta kafirci da kahirai baki daya ka tarwata shirka da mushrikai baki daya ka taimaki bayinka masu tauhidi mu ga Allah ka sa mu cikin bayinka masu tauhidi ka ba mu aljanna firdausul ala ka kare mu daga azabobin ka. Allah ka ba mu alheri duka kare mu daga sharri duka Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الامر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله نسالك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات على احياء منه والاموات سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين